Ina son sani. Yaushe ne duniya za ta tashi ne? To, um, duniya kin yi tambaya mai mahimmanci mai cike da ɗimbin ilimi. Duniya za ta tashi ne ranar da mutanen duniya suka ƙare baki ɗaya. To, mm. kuma ita mutuwar ita take kashe duk mutane ta take ɗauka? kuma har da babban malam ma kina nufin zai mutu? Mm. ai ko jiya ko jiya mutuwar ta zo gidan nan ta zo cikin gidan nan take tambayan malam babba ta ce mishi ko akwai wanda yake so ya mutu kina nufin ita mutuwar har gidaje take zuwa? abba feren yanzu haka tana ɗaki tare da malam babba suna ganawa tana ɗaki suna ganawa yanzu haka kina nufin tana cikin gidan nan yanzu kuma ke ke ah kaga tsiya toshi da rogo ha mutuwa kike tsoro kenan gaskiya abin nan yana bani mamaki ke da baki da ayyani a ce kuma kina tare da su ni kaina wannan maganar tana ban mamaki kuma ka san ƙauyen nan da canfa-canfa musamman magana da ta fito daga bakin malam ni kaina abin da yake bani tsoro kenan kaso mu ta samu matsala daga iyayenmu ai kuwa idan na haka ta kasance zan yi fito na fito da kowaye hmm. ko da zan rasa raina ne na yi imani da babban malam ma bai zai bada wata gurgur fahimta akan wani al'amarin ba ki kwantar da hankalinki shikenan ke fa na gano baki gane abubuwan da yake faruwa ba ko kamar me ah! kina ganin rainin hankalin da malam yake a cikin gidan nan baiwa Allah kina gani fa yau juma'a mai gari ya ce zai bashi kuɗi ya bashi kaci ya bashi nono bayan kuɗin sadakan da ake tarawa kowane sati ake tarawa malam hmm? ya mai da mu kamar wawaye a cikin gidan nan ashe kima kin fahimci haka ni babu abin da yake ban haushe ke ɓata rai sai ya ce wa ya tafi maka sallan juma'a yanzu kin ga wannan juma'a da ya wuce ni na yi limanci Salamu alaikum. Ai duk gara mutan da zaka yi sai dai kai. Domin mu mun gaji da wani rainin hankalin da kake mana a cikin gidan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mun gaji. Kawai mu kenan ka dinga raina mana wayo, ka dinga kwashen abubuwa mu mu ka bar mu wayaye a cikin gida. ijalus ijalus fi kuntun takarba manna injadu injadu injadu ba ma haka ba sai ce mutane ta maka sallan juma'a sai ka kwanta ka ta sharin barcin ka mu kuma ka bar mu da koyar da ɗalibai wallahi ba zai yi ba a kun san Allah ko san annabi ku yi hankali fa in mutanen suka gane abin da ake ciki wallahi gunduwa gunduwa za su yi muku Ani gudu zan yi. Tsayawa zan yi. Ba ga wani abin da za mu gane. Ya kai na ka dinga ganewa mu ba ma ganewa. In kana so mu gane idan an ganar da kai ka ganar da mu mana. Ha? Sai ka ta abu kai kadai mu ka mara mu sha ka tafi. Ni ki sabu nake ban haushi? Ke ne kike ban haushi? Wallahi ni sai tashi in tuge gemun nan wallahi ah, Allah ah. in jefar da shi. Ah, Kar ki biya mata kai na ga dan na dauro fat na auro a can gaban sambisa. Sai da muka shiga sambisa fa ka dauro aurenki. muka haƙura muka shiga muka yi waje ke kun nan nan dan a gundu fa na na na ni ai da ka aure da na aure ki da gundu da gundu ba da gundu na aure ki ba hmm? amma keri kika hauro can muka zo aka zama lafiya kuma can ma an gama lafiya an to kuma zaki zaki biye mata ha kar ku yadda ku jama'a su gane abin da muke ciki ku tun kaman sa aka mu je hakan ina lar ina larci ina ba kuma san abin da nake cewa ba ah ayo kin yi wanka ko wanka kuma ke ma ko to ku zo mu ci daki ku zo mu ci shawara ce ku shigo daki me za a yi a dakin kuma shawara me za a ah! to shawara malam sai an yi wanka ba yau juma'a ba to ku tawo mana zikiri za a yi ku tawo ke goyota goyota din ke ke goyota eh? Ma biyu za mu zo duka? Duk gaba da ku. Ah, ki dai fara zuwa tukunna. In na ji shiru sai in ji. Ita shi bibi ta fi daɗi ya fi daɗi. Ah, bibi. Yau ne za mu fara koyar da karatun ɗaukar gara. Kuma duk abin da na faɗa ina so kuma ku sake faɗa. Saboda na tabbata wannan karatun ya shiga kanku. Waje lalalatun. Waje lalalatun. Waje laliya. Waje laliya. Wa zunubi dari. Wa zunubi dari. Wa guru. Wa guru. Wa jannati. Wa jannati. to kun ga haka muke so ku dinga yi mun fi so a koda yaushe in muna koya muku karatu na shiga kanku ba zai yiwu kuma kullum muna koya muku karatu ba shiga kanku ba zai yiwu ba mu ma muna so mu samu karfin mu san cewa wannan karatun da muke doka yana shiga kanku haka ne ko ba haka ba mm, malama haka ne to dora musu haka ne dora musu to karatun mu na gaba shine akan harkar da'ami to eh akan harkar abinci kin san in mutum bai iya tuwo ba a gidan miji akwai matsala sosai to kuma mu mata ne ga baki ɗayan mu shi yasa muke so mu fuskanci inda ake yin tuwo saboda ki zauna da mijinki lafiya mm. duk abin da na faɗa ku faɗa kamar yadda ta faɗa to idan za ki fara yin tuwo sai ki ce bismillahi ta kirkir bismillahi ta kirkir wa malmalatu damdam wal malmalatu damdam wa tuƙiya shakabkab watukiya shakabkab haka abin yake <laughs> malama ai kin tuna na tuna kin tuna lokacin da muka je garin can ya sunan garin wannan wannan wannan garin muka je mm, gashi na sunan garin wajen biyu <laughs> eh to da muka je can akwai wata bewa Allah gaskiya ne da mijinta ya kawo karanta wajen babban malam sai aka haɗo ta aka shigo da ita cikin gida mu muna cikin gida aka iske yaya ya ita ta yi bayani dangane da wannan bayanin da na muku ni ma agunta na koya to kun ji kenan saboda haka a daure a koyi karatun nan na to eh a maimaita eh. walmalmalatu eh. dam dam walmalmalatu dam dam walmalmalatu dam dam yawa babban malami na ce to lafiya da sassafa haka wato akwai matsala ba karama ba e to alherin kenan ka san na kwanta bacci Allah ya kan danyi min ilhama in yi mafarki to ne mafarki da wannan garin Allah dai ya samu ji alheri lalle lalle in ba wasa aka yi ba za a yi fari a garin nan a ina a nan garin in ba wasa ba za a yi fari eh to sai dai kuma saboda matsayin zikirar-zikirar da nake yi da na hmm. zai sa ba za a sami wannan farin ba Eh. kai kai kai kai za a sami yalwa a ah, ka ce za mu samu damuna mai albarka madalla wannan karku da mu a ci gaba da ba mu sadaka kafin cin ayi yawwa yanda aka saba yanke yanke na ana aiko mun da shi a ci gaba da yi yawwa in kwaki to billahi azimu rai zai baci za a ga abin da ba a so mm. sannan maganin yarin nan ta wurinka lantana ba a dai turo turo lantana a zan nan ba sauka ba wai kana nufin aljanan ba su fita ba ina ina ai sai an jajirce akan yarinyar nan sai an tayi tsaye sai an tayi tsaye wai wallahi sai an tayi tsaye in ko kaki to babu ruwana kaga babban malami babban malami babban ma kar kai fushi fa kar kai sauran fushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ni yanzu wannan bari in fara aika masa yarinyar tukuna To, mada. Mada. Ke ma kin fito ko? Ai wanda mu yi himma. Ku dinga kan guruf. Da kun gama da mutum ku dinga fara kuna gaishe shi. In tsoho ne ku kar. Ku gaishe shi ko mace ko namiji dan a san cewa ko matan matan malam ne. Matan malam masu ikon Allah. Matan malam masu masu dimbin ilimi. Allah wallahi a barka Allah ba fada da kai ba dare ake tsoro wallahi tallahi wallahi akwai yasu akwai <laughs> akwai yasu yanzu kore ko yanzu kina tafi lahira yanzu zai da ne ka ji kabari zan zan ne ba da sai aka da kai lahira zan zan na ga kuma da mu riga ka eh kuma kuma kuma ku ku hanzari ku tafi sai kun dani maganin nan zuwa ina gaban ku ina gaban ku ke zuki san me ne ki je ki fara koya musu ina ah, zuwa ha ah, ah, ha dan Allah to mu je ku ki dai ba inda wakili sai irke ki kina zuwa lai dauki wallahi ina ci kutu kuyi kutu dan Allah ku mun tafi yawa sai mun dawo to ne kun dalin Allah ya yi gidan mai gari ko eh ku tafi ku zaga can bayan bayan badara to ku yo haka to wannan ku shi sai ku sai kun abin nan maza maza ku maza ku je maza ku je maza ku je kuma ta Allah ya da na zo mana me me me me sallame